Assalamu alaikum. Please jama'a mu guji yada sharri. Mu dinga ƙoƙarin yada alkhairi. Na fuskanci tun lokacin da aka fara zanga-zangan nan. Ana ta abubuwa akwai abin da ya burge ni. Ka duba irin rashin zaman lafiya da ake a Plateau. Jos. Amma kiristocin cikin su suka zagaye musulman ciki suka tsaya suna sallah azhar a lokacin protest. kai in aka gaya maka wannan abin zai faru a Jos wallahi sai ka yi mamaki ba za ka taɓa yadda ba to sai ga shi yau ana zanga-zanga kiristocin plateau sun kakkare kiristocin sun kakkare muslim na cikin plateau state suna sallar azhar a lokacin da ake protest amma kuma sai gashi a daidai lokacin da kuma wasu suke ɗauko abubuwan da aka yi wanda ba daidai ba kowa ya san akwai abin da za ka yi kai niyyarka mai kyau ce to amma wasu sai su shigo su bata maka to maimakon kai a ɗauko ka a nuna ka kai mai niyya mai kyau sai a ringa ɗauko waɗanda suka bata a ringa nuna su wani yana ɗaki yana kwance bai san me yake faruwa ba kawai da ya ga a ba social media sai kawai ya hau ya posting Allah ya samu gyara